Muryar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim ce ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo da ma ci gaban da aka samu a kimiyyar fasahar zamani. Madalla. a ci gaba da bitan wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shirin cikin shekarar 2022 da muke kokarin bankwana da ita za mu yi waiwaye kan sharuɗa da ka'idojin aiki da gwamnatin najeriya ta ɗauka wajen tsaftace shafukan sada zumunta waɗanda ake ganin za su taimaka wajen kare haƙƙin 'yan ƙasa da ma waɗanda ba 'yan najeriya ba da ke zaune a ƙasar har ma da samun fahimta tsakanin ƙasa da ƙasa idan za a iya tunawa hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta najeriya wato nidda a takaice ta ce an samar da ƙa'idar aiki tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa a Najeriya NCC da hukumar yada labarai ta ƙasar NBC don kaiwa ga wannan mataki. Ta koya 'yan ƙasar suka ji da wannan sanarwa? Shirin matasa a duniyar gizo ya ji ta bakin wasu matasan. a sunana yahaya ta, iyatawa gaskiya muna goyon bayan duk wani mataki da gwamnati za ta ɗauka." na tabbatar da cewa an tsaftace kafafen yada labarai na gizo sakamakon idan aka lura da yadda aka bin abin barkatai to an ba kowa da kowa dama ana aikata abubuwan da ba su dace ba tare da ita gwamnati ma ta sani ba ko ta ankara irin abubuwan da ke faruwa manyan kasashen duniya waɗannan kafafen yada labarai idan sun je sai sun yi rajista da gwamnati kuma dukkan abin da suke samu gwamnatin ma gwamnatin kasa tana samu wani shi daga kasashen kamar a kwanakin baya sadda aka yi zanga-zangar yan disas kin gani sai da wannan zanga-zanga ta jeho kasar nan cikin wani irin mawuyacin hali amma da gwamnati ta katar da shafin daga baya suka sake kulla sabuwar yarjejeniya sai kasance cewa shi kamfanin twitter din ma zai taimaka ma gwamnatin najeriya wajen tabbatar da tsaron kasa da duk wani abun da ake yadawa wanda gwamnati bata amince da shi ba to idan gwamnati na ɗaukar matakai kan kafafen yada labarai da koko in ce shafukan yanar gizo din nan to zai taimaka kwarai kuma wani abin da har yanzu ba gane ba idan gwamnati ta ɗauki urano to dole su wa'annan kafafen yada labaran gwamnati ringa samu wani tagomashi mai tsoka daga wajensu. ni sunana yusufuddin a yusuf abubuwa ne waɗanda suke suna da kyau sai dai abin da mutane suke tsoro shine wato kada ya kasance an yi fitar da tsarin da kawai zai zamto interest din gwamnati kaɗai yake karewa ba wai yana kare haƙƙin al'umma ba ne abin da mutane suke gudu kenan sannan kuma mutane suna gudun kar a yi wani abin da za a amfani da shi domin a cutar da waɗansu mutane domin akwai waɗansu content ɗin da suke akan ɗan ba su a ce wannan under 18 ne ko na wasu irin waɗannan abubuwan da ya kamata gwamnati sai ta lura da su sosai domin alal hakika kan gaskiya a kafafen sada zumunta akwai abubuwan da kai karan kanka in ka gani abin zai bata maka rai ba za ka ji daɗin sa ba musamman irin su TikTok ɗin nan da irin su Twitter ɗin nan nan da sauran kafafen sada zumunta so ina ga gwamnatin ta yi wannan yunkuri yunkuri ne mai kyau amma a tsabtace niyya kuma a yi abin nan domin allah nan da gurin jawo kana da zamba nan da gurin ce magwanin ka bai iya ba nan ne wurin nuna abin da bai yi Madalla. Kazalika shirin ya yi waiwaye kan babban taron fasahar zamani a Najeriya na shekarar 2022 wanda ya mai da hankali kan fargar da matasa a game da yadda za su yi amfani da damammakin da ke tattare da tattalin arzikin fasahar zamani domin cike gibin rashin ayyukan yi a ƙasar. Hakan ya zo a daidai gabar da ƙasar ke ci gaba da bunƙasa hanyoyin fasaharta don gogayya da sauran ƙasashen da suka ci gaba. Ga dai hira ta da babban daraktan hukumar ta Nidda Malam Kashifu Inuwa Abdullahi. lillahi. To shi dai irin wannan taro ana yin shi ne domin a haɗa mutane masu tunani masu basira a ƙara musu ƙarfin gwiwa na abubuwan da suke yi. Saboda duka wani harkar fasaha zamani ko harkar da ya shafi innovation ka kirkiro abu abu ne wanda ake cewa you cannot succeed in isolation. Za ka taɓa yin nasara ba in kai kaɗai abu. So sai irin ka fito ka yi gogayya ka gane mutane ka gane menene matsalolin mutane sannan in ka ka fasahar ka sai ka samu wanda su taimaka su daidaita ma wannan fasaha domin ka yi nasara so a wannan taro mun gayyato mutane daga kasashe daban-daban wanda sun zo nan domin su yi sharing din experience din kwarewarsu da mutanenmu na Najeriya sannan su ba wa matasanmu da mutanenmu masu fasaha shawarwari na yadda su saita fasaha sai ta mata zo kokari gogayya da irin fasaha da take zuwa daga manya-manyan kasashe na duniya. Yaya tasirin wannan taro yake ga matasa musamman wanda ba su da ayyukan yi a ganin sun yi amfani da wannan damar wajen amfani da kafafen yanar gizo don samun ayyukan da za su yi dogaro da kawunan su. Babban tasirinsa shine wayarwa su matasan kansu su san me fasaha zamani take su matasa su ne gadon bayan fasaha zamani saboda akwai abin da ake kira talent wato kwarewa ko kuma basira duk ta gabaki ɗaya fasaha zamani ta dogara ne akan wannan basira so mutane in ka kasa fasaha zamani kashi biyu kashi ɗaya wannan talent ɗin ne wato ƙwaƙwalwar mutane basira ɗaya kashin shi kuma shine kansa technology saboda shi technology abu ne da ake ƙirƙiro shi so amfanin ba wai ka ƙirƙiro abu ba in ka kirkiro wannan matsala zai canja a duniya ta ya zai zo ya yi impacting ɗin duniya. Haka dai, tuma sauraro da haka kuma muka zo ga ƙarshen shirin gabaki ɗaya a wannan shekara ta 2022. Kasancewar yau take ranar bikin Kirsimeti muna taya al'ummar Krista a faɗin duniya murnar zagayowar wannan rana da kuma fatan Allah ya sa mu riske sabuwar shekara ta 2023 cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu kasance lafiya. you. 只差一爱啊哟！